daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na kokon san muna tafe da shiri na musamman da muke gabatar muku akan azumin watan Ramadana mai alfarma daga nan kuma sai sauran shirye-shirye suka hada da kisoshin rayuwa da tarbiyyar iyali da ma wasu shirye-shiryen. dar Allah abubuwan da muka zayyana baki ɗaya za su zo muku ne bayan an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. su. shugaba putin na rasha ya aike wa ayatollah said ali khamenei da murnar idin noruz majalisar ɗinkin duniya da tarayyar turai sun yi tar da allah wadai akan warga wargaza tsakai da buɗe wuta a gaza falasinawa dubu tamanin ne suka halarci sallar juma'a a wannan mako a masallacin al'aqsa To yanzu kuma ga labaran da ke dake. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya mika saƙon gaisuwar idin noros ga sabuwar ƙasa ko kuma wato sabuwar shekara ta hijira shamsiyya ga jagoran jin juhalin musulunci na Iran Ayatollah Sadi Alhamna'i a duk lokacin da ake gudanar da bukukuwan noros na shigowar bazara da kuma sabuwar shekara ta Farisa. Shugaba Putin ya kuma aike da irin wannan sako na fatan alheri ga shugaban kasar iran din mahmud wato iskiyani da kuma shugaban kasa mas'ud pezeshkian wanda dukkanin sakonnin guda biyu dai sun ɗauki salo na isar da sako na taya al'ummar iran din da kuma shugabanninta da gwamnati baki ɗaya murna na shiga wannan sabuwar shekara norus wanda ke nufin sabuwar rana ita ce ranar farko ta watan farbardin na kalandar farisa rana mafi yawan lokuta wadda ake gudanarwa a kowace shekara a ƙasashe daban-daban da suke amfani da irin wannan kalanda musamman ma da ƙasashen iran ɗin da pakistan da kuma tajikistan majalisar yankin duniya ta amince da ranar nor'os ta duniya a shekara ta 2010 da ta bayyana ta a matsayin biki na bazara na kalanda farisa wanda aka shafe tsawon shekaru fiye da dubu uku ana gudanar da shi hakanan kuma a cikin shekara ta 2009 an sanya norus a hukumance a cikin jerin abubuwa na tarihi da al'adu na Bil'adama a hukumar UNESCO. An gudanar da sallar Juma'a a mako na uku na watan Ramadan a masallacin al'akasa duk da tsawaran matakai da guntun Yahudawan Sahiyoniya ta ɗauka domin cewa ta daƙile halartar Falasɗinawa a wannan masallaci, inda bayanai suka ce sama da Falasɗinawa dubu tamanin ne suka halarci sallar kamfanin lancan labaran alnaba ya bayar da rahoto da ke cewa dubin dubatar falasɗinawan wanda suka gudanar da sallar juma'a rana wato ko kuma juma'a ta uku a watan ramadan a masallacin al'akasa wannan ya zo ne duk da irin matakai na kawo cikas da sojojin mamaya na haramtaccen kasar isra'ila suka ɗauka da kuma yanayi na sanyi da kuma ruwan sama da ake fama da shi a birnin Kudus. Hukumar kula da lamarin addinin Musulunci a birnin ta bayar da bayanai da ke cewa masallata dubu tamanin da aka tabbatar da sun halarci wannan sallah a juma'a ta uku ta watan ramadan Sheikh Khalid Abu Juma limamin masallacin alakasa ya ce a cikin hudubar sallar juma'a cewa watan ramadan yana kawo azama da kuma ƙarfafa imani ga dukkanin musulmi akan haka ɗaukar duk wasu matakai na murkushe addinin musulunci ko ko musulmi babu abin da yake wake ƙara musu a cikin wannan wata illa ƙarfafa su da kuma tabbatar da su sannan kuma ya jaddada cewa azumi yana da wani matsayi na musamman a cikin al'ummar musulmi kamar yadda shi kansa watan ramadan ɗin yake da wannan alfarma wadda kuma yahudawan sayuniya ba su girmama ta ya ce yunkurin da maƙiyan suke yi na rusa zaman lafiya da kwanciyar hankali ya saba korowa irin ta addinin musulunci da kuma dukkanin addinai waɗanda aka saukar daga sama sannan kuma ya yi ishara da abin da yake faruwa a halin yanzu a yankin zirin gaza yana mai bayyana shi a matsayin aiwatar da wani mummunan kuduri na makiya musulunci akan al'ummar musulmi na gaza da ma falastinu baki ɗaya to jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran majalisar ɗinkin duniya da kuma tarayyar turai sun ce tsagaita buɗe wuta nan take a yankin zirin gaza ya zama dole da yake magana a wani taron kwamitin sulo na majalisar ɗinkin duniya mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ɗin akan harkokin siyasa khalid hari ya bayar da wani rahoto dangane da taɓarɓarewa ta al'amura a yankin zirin gaza banda isra'ila ta karya yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta da kuma masayar fursunoni wadda aka kwashe kusan watanni biyu ana aiki da ita a kowace rana dai muna ƙara nisa daga manufar mayar da sauran mutane waɗanda ake yi garkuwa da su zuwa gidajen su lami lafiya in ji hare yana mai yin ishara da batun fursunonin isra'ila da ake garkuwa da su a yankin zirin gaza babban jami'in kula da harkokin siyasar na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da a kawo wato a dawo da tattaunawa ta sake ta buɗe wuta da kuma cimma matsaya akan shigar da kayayyakin agaji ba tare da wata tangarɗa ba sannan kuma ya ishara da jawabin babban jami'i na agaji na majalisar ɗinkin duniya tom pitcher wanda ya gabatar a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a farkon wannan mako inda ya ce yin aiki da yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta ita ce hanya kaɗai wadda ta fi dacewa domin kare fararen hula a yankin zirin gazan da kuma sako waɗanda aka yi garkuwa da su game da shigar da kayan agaji da kuma kayayyakin buƙatar rayuwa a gaza hari ya ce jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewa an kashe jami'ai na majalisar ɗinkin duniya guda shida daga cikin ɗaruruwan mutane waɗanda aka kashe a yankin zirin gaza tun daga ranar talata da ta gabata a har-haren gwamnatin isra'ila a ɗaya bangaren kuma majalisar ƙungiyar tarayyar turai ta yi allah wade da rugujewar yarjejeniyar suka ta buɗe wuta a gaza wanda yi sanadin mutuwa da jikatar fararen hula masu yawa a har-haren jiragen sama na isra'ila a baya-bayan nan har ila yau ya buƙaci komawa ga aiwatar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ɗin a nan take tare da jaddada wajibcin ci gaba zuwa mataki na biyu na yarjejeniyar wanda isra'ila ta yi fitali da shi majalisar ƙungiyar tarayyar turai ta ce aiwatar da yarjejeniyar yana da buƙatar ɗaukar matakai da suka dace domin ko yana da mahimmanci wajen ganin an sako dukkanin waɗanda ake garkuwa da su a gaza da kuma gidajen kurkukun isra'ila tare da cimma nasara ta kawo ƙarshen faɗan na dindindin duban dubatar mutane ne a birnin amman na ƙasar jordan sa gudanar da wata zanga-zanga bayan kammala sallar juma'a a jiya domin yin allah dai da sake dawo da laifukan yaƙi da isra'ila take aiwatarwa akan al'ummar gaza a rahoton da shafin fcj ya bayar dubin dubatar mutane sun bayyana goyon bayan su ga al'ummar gaza. a wani gagarumin gangami da maci sa gudanar a wannan juma'a a kasar ta jordan mahalarta wannan tattaki dai sun yi allah wade da har-haren gwamnatin isra'ila wanda take kaiwa a kan masallacin alaƙasa a cikin watan ramadana mai alfarma sannan kuma a cikin wannan maci da wanda aka gudanar bisa gayyatar harkar musulunci da kuma kwamitin tallafawa falasɗinawa dubin dubatar mutane sun halarta waɗanda suka haɗa da wakilai na siyasa da kuma jam'iyyu da ƙungiyoyi na ƙwadago da kuma sauran jama'ar ƙasa inda suka yi ta la'antar haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma aikan cin zalun wanda take aikatawa a kan al'ummar yankin zirin gaza sannan kuma waɗannan waɗanda suka halarci tattakin sun yi allah wadai da kisan kiyashi wanda ake ci gaba da yi a gaza a halin yanzu tare da kira gwamnatocin ƙasashen musulmi da na larabawa da su ɗauki matakan da suka dace cikin gaggawa domin dakatar da ayyukan kisan kiyashi akan al'ummar gaza mahalarta wannan ta dai sun nuna alhini na shahadar abu hamza kakakin rundunar Quds brigade rashin soja na kungiyar jihadar islami tare da yaba masa akan matakin da ya dauka da kuma jajircewarsa wajen kare al'ummarsa masu zanga-zanga kuma sun yi tar da allah wadai da cin amanar amurka wanda suka baiwa makiya dukkanin makamai da kuma goyon baya domin murkushe al'ummar yankin zirin gaza da kuma gurmayar su sannan kuma sun kira ga al'ummar musulmi da su ɗauki mataki na bai ɗaya da kuma haɗin gwiwa domin takawa amurka da isra'ila birki akan kisan da suke yi wa al'ummar yankin zirin gazan to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To da laban da aka saurari cikakkun labaran duniya yanzu kuma lokaci da za a gyara zama domin a saurari sauran shirin da muke dauke da su inda za mu fara da shirin manufar ko kamar da muka bayyana shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Asabar 22 ga watan Maris din shekara ta 2025. wanda ya daidai da 22 ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 21 da suka gabata a rana irin ta yau shek ahmad yasin wanda ya asasa kungiyar gwamnati palestinawa ta hamas ya shahada an haifi shek ahmad yasin a rana ta 28 ga watan Yuni shekara ta 1936 a ƙauyen aljura wanda yake palestine shine kafa kungiyar hamas a cikin shekara ta 1987 amma shekaru bayan kafa kungiyar aka kama shi kuma aka yanke masa hukuncin ɗaure rai da rai a cikin shekara ta 1997 an yi musayar sunoni tsakanin hamas da isra'ila inda aka saki shak ahmad yasin yayin da kuma aka saki wasu jami'an leƙen asirin isra'ila waɗanda ake tsare da su a ƙasar jordan yan hamas sun kame wasu jami'an leƙen asirin isra'ila na musad. a lokacin da suka yi kashe shugaban hamas na wannan lokaci khalid mashal a birnin amman na kasar jordan a lokacin da yake zaune a kasar bayan da ya samu mafaka ta siyasa a hukumance daga gwamnatin kasar jordan amma jami'an na kungiyar musar ta isra'ila kamar yadda suka saba yi sun yi amfani da fasfo na kasar canada sannan suka shiga cikin kasar jordan domin aiwatar da wannan aiki na ta'addanci amma ba su yi nasara ba domin kuwa masu tsaron lafiyar khalid mashal sun kame su bayan sun yi ƙoƙarin shaƙa masa wata hoda wadda take ɗauke da guba a lokacin halar mashal ya shiga mawuyacin hali amma kuma an ceto rayuwarsa bayan da likitoci suka yi aiki tukuru yadda kuma gwamnatin kasar jordan ta karbi jami'an laƙen asirin na gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila su biyu waɗanda suka aikata wannan aika-aika ta amshe su daga hannun hamas kuma ta tsare su bayan can yarjejeniya a kan sakin wasu manyan falasdinawa da isra'ila take tsare da su a lokacin wanda suka hada da sheikh ahmad yasin jordan ta saki jami'an na isra'ila a rana irin ta yau bayan kammala sallar asubahi ya fito daga masallaci a zirin gaza wani jirgin yakin isra'ila mai saukar angulu ya kai masa hari wanda kuma ya yi sanadiyar yin shahadarsa tare da wasu mutane su goma da suke tare da shi masu ko kun san cewa shekaru 144 da suka gabata a rana irin ta yau aka kafa hukumar wasannin kwallon kafa ta duniya wato fifa sannan kuma kafin wannan lokacin ana gudanar da gasar wasannin kwallon kafa ne a cikin kasashe amma ba a hukumance ba amma bayan kafa fifa an yi tsari na bai daya wajen shirya wasannin kwallon kafa a kasashen duniya a cikin shekara ta 1901 ne aka fara gudanar da gasar kwallon kafa ta farko tsakanin kasashen duniya inda aka buga wasa tsakanin jamus da ingila. masu saurare ko kun san cewa shekaru takwas da suka gabata rana irin ta yau 22 ga watan maris ɗin shekara ta 1945 aka kafa ƙungiyar ƙasashen larabawa bisa shawarar sarki faruk sarkin ƙasar masar na wancan lokaci tare da sanya hannu a kan wata yarjejeniya ta gwamnatocin ƙasashen syria iraki saudiya masar da kuma yaman wanda suka taron a birnin alkahira babban birnin ƙasar masar an amince da shirin kafa wannan ƙungiya ne a wani taro wanda aka tsara a tashar ruwa ta birnin iskandariya na kasar masar manufar kafa wannan kungiya dai ita ce kiyaye mutuncin yankin da kuma 'yancin kai na kasashe mambobi na kungiyar da kuma haɗin gwiwa na gwad a siyasance da kuma bunƙasa harkoki na tattalin arziki da kasuwanci a tsakanin mambobin wannan kungiya a shekara ta alif tara da hamsin da yawa daga cikin mambobi na kungiyar sun sanya hannu akan yarjejeniyar tsaro ta bai ɗaya sannan kuma shekara ta alif tara da sittin biyu. taron koli na kungiyar ya yanke shawarar kafa rundunar soja ta haɗin gwiwa amma dai abin da yake a zahiri shine babu wani haɗin gwiwa na soji da ke akwai a tsakanin mambobi na kungiyar haɗin kan kasashen larabawa kuma ƙasashe waɗanda suke kan gaba wajen yaƙar gwamnatin sahiyuniya sun kasance su kaɗai ne a cikin wannan yaƙi yayin da sauran ƙasashen larabawa su haƙe shiga wannan yaƙi bugu da ƙari akan haka kasancewar akwai saɓani mai yawa a cikin kungiyar haɗin kan kasashen larabawa hakan ya hana ta bullo da wata cibiya mai karfi da tasiri a yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya masu saurare ko kun san cewa shekaru 79 sa gabata a ranar irin ta yau 22 ga maris din shekara ta 1946 kasar jordan ta samu yancin kai daga mulkin mallaka na turan burtaniya ana daukar kasar jordan dai a matsayin wani bangare na daular usmaniya don farkon yaƙe-yaƙen musulunci sannan kuma ta koma a cikin dolar usmaniya a farkon karni na goma sha shida miladiya bayan yakin duniya na daya da kuma rugujewar dolar usmaniya gwamnatin birtaniya ta sanya yankunan jordan iraki palestino a ƙarƙashin mulkin mallakata shekara ta 1946 bayan yakin duniya na biyu birtaniya ta baiwa ƙasar jordan yancin kai ta kuma naɗa sarki abdullah dan sharif hussein wanda ke kawance da birtaniya wajen yakin dolar usmaniya sannan kuma a shekara ta 1952 hussein bin talal ya zama sarkin jordan kuma ya ci gaba da ƙulla alaƙa mai ƙarfi da birtaniya ya kuma ƙara kusantar da al'amuransa zuwa ga amurka bagin sulhu da gwamnatin yahudawan sahiyuniya 'yan mamaya a falastinu ya kuma taimaka wajen yin sulhu tsakanin larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sarki hussein ya rasu shekara ta 1999 kuma ɗansa abdallah ya zama sarki kuma ya ci gaba da aiwatar da manufofin mahaifinsa a cikin kasashen larabawa da kuma yi ma turawa hidima jordan tana da fadin ƙasa kilomita murabba'i dubu casa'in sannan kuma tana iyaka da kasashen syria iraki saudi arabia da kuma palestinu. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد jama'a saurare "Asalamu alaikum barkan ku da sake saduwa da mu a cikin wani shiri na musamman na zagawa ranar shahadar amirul mu'minin imam ali bin abi talib alaihi salam wanda shahadar tasa ta zo ne a ranar 21 ga wannan wata mai alfarma na ramadan watan da Allah maɗaukin sarki ya gayyaci bayinsa zuwa ga bakuntarsa. To sai dai kafin jin cikakken shirin ina miƙa ta'aziyya ta ga dukkan al'ummar musulmin duniya musamman mabiya ta ahlul baiti alaihi musallam juyayin zagayowar wannan rana ta shahadar imam ali bin abi talib alaihi salam to madalla kamar yadda kowa ya sani ne cewa shahadarsa ta faɗo ne a ɗaya daga cikin dararen ƙadur ɗaya daga cikin dararen da Allah maɗaukin sarki ke ƙaddara dukkan arzukan mutane a cikinsa kuma a wannan rana ta 21 rana ce da duniya da tarihi ba zai ta amantawa da wannan rana ba domin a wannan rana da amirul mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam sirikin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi shahada sakamakon saran damakin Allah da manzonsa Abdulrahman bin Murjan al-Muradi ya yi masa a lokacin yana sujada a masallacin Kufa. To da jin cikakken bayani game da abin da ya faru a wannan dare da dalilan da suka faru a tsawon lokaci da ya kai ga shahadar Imam Ali alaihi salam bari in haɗa ku da Sheikh Hamza Muhammad Lawal malami a jihar Kaduna ke Najeriya domin jin ƙarin bayani inda ya fara da cewa وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين shahadar imam khalilu alaihi salam wani al'amari ne wanda yake yana da yalwa kuma kamar yadda ka ce akwai darussa masu yawa a ciki amma dole mu kan koma waye kaɗan saboda mu nuna makashiya da shimfiɗa akan ne ya jawo shahadar imam ali da ya jawo kashe shi alaihi salam mun sani akan cewa tun kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wahayi na manzanci bayan annabci shi Imam Ali alaihi salam kasance yana cikin gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka wahayi ya sauka ne akan Annabi alhalin shi Imam Ali din yana cikin tarbiya da reno da horon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ya zama shi ne musulmi na farko bayan annabi zai akwai lokacin da su uku ya kura musulmi a doron kasa da baki daya da manzon Allah da matar shi Khadija al-Kubra salam da kuma Imam Ali Alayhi salam din saboda kowane abu na addinin musulunci wanda ya sauka akan annabi Imam Ali Alayhi salam ya shaide shi wahalhalun da duk annabi ya sha gabaki daya tare suka sha a cikin Makka da ita Khadija dan da baban shi Abu Talib sannan aka tafi madina al'amari ne da ko lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jira zuwa madina da eh, ya bar imam ali alaihi salam a cikin makka ya zama kamar wakilin shi ko halifan shi ko aminin shi ko wanda yake a madadin shi domin ya mai da amanoni suke a hannayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sallam Eh, daga mutanen makka sannan kuma iyalan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wako san tanji imam ali ne ta kafulin eh, kare su da kuma fitar da su daga makka zuwa madina da horon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abubuwa da da suka faru lokacin kulle yan wantaka da addini da imani eh take cikin bishin aiwantaka ta jini manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar ayi domin shi domin ya zama shi ne kan uwan haka a yakoki duka yakokin da aka yi a madina wanda imam ali alifa ya tarayya a ciki ya shiga cikin su ya yi rawar gani ya nuna bakinka ya nuna sadaukarwa ya nuna imani ya kuma nuna cikakkar wula'a da jikinta al'amari ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya jawo mashi makiya masu yawan gaske gaske daga mashirkai na makka wa'inda suka yi suna yaki da annabi da kuma munafukai wa'inda suke tabbata akwai su a cikin al'ummar musulmi da kuma wa'inda suke da rauni a cikin zukata kusanci da imam ali da manzon allah ya tsananta sosai kowa ya san haka har lokacin da manzon allah din ya ta koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala a shekara goma hijira bayan abubuwa da yawa na siyasa da shugabanci sun faru waɗanda suke ban su magana a kan su har saboda ba lokaci sosai ah, har zuwa shekara ta talatin da biyar hijira lokacin da al'umma ga baki ɗayanta bayan ta gwada hanyoyi daban-daban da ƙarshe ta komo baki ɗayanta zuwa ga ali alaihi salam akan cewa shi take so ya zama mata shugaba Eh, ya yi kokari ya zama cewa ya noke bai karɓi wannan shugabancin da suke so su tilasta a kan shi ba ya ba su shawarar su yadda ya zama shi abokin shawarar su ne ya ba su shawara a matsayin waje amma saboda ababen da suka yi za suka shiga ciki na gogayya suka masa akan cewa daga karshe dole dai sai al'amarin ya karba na shugabancin su na shugabancin zahiri kenan dama shugabanci na hakika da kuma na marjariya ta addini Eh, sun sallama akan cewa dole ya fi ko wasu ya fi sanin addini akwai abubuwa da yawa da suka dinga bari akan cewa akba na ali alamu na ali afrabu na ali wanda ya fi mu iya alkalanci shi ne ali wanda ya fi mu sanin lissafi na gadon shi ne ali wanda ya fi mu ilimi ga baki ɗaya shi ne ali sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ba masu yawan gaske gaske dangane da shi dangane da matsayin shi irin da fifikon shi akan mutane misali annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cewa ya ali ya la yuhibbuka illa mu'min wa la ya kai ali ba wanda yake son ta sai mu'mini sannan ba yake gaba da kai sai munafiq abubuwan da yawa da manzon ya fadi wanda kuma su kan suka shaida saboda haka dama a asali duk shugabancin zahiri baya hannun shi amma shugabanci na addini yana hannun shi mutane suna komowa ya zuwa gare shi har shekara talatin da biyar lokacin da suka tilasta masa akan ya karbi shugabancin zahiri zan bayan shugabanci na hakika da na addini da dama yake shi yake yi lokacin amma abubuwa da yawa sun faru na bambance-bambance na siyasa da da ra'ayi da ababen da suka kama da wannan da kuma saboda haka sai eh, ya zama da wahala ya shugabance su nan duk da yake ya karba shekara biyar daga shekara talatin da biyar zuwa shekara arba'in hijira to amma a cikin waɗannan shekaru na biyar ɗin ya yi su ne a cikin wahala ya yi su a cikin yaƙoƙi akalla ya yaƙi guda uku yaƙin da ake cewa ma yaƙin jamal da yaƙin sifin da kuma wanda nake ciki a yanzu yaƙin naharawan saboda gawar da suka kashe imam ali alaihi salam akwai mutane da yawa da suke cewa ba ni bai iya siyasa ba su abin da suke nufi da bai iya siyasa ba shine kamar makirci kamar sayan mutane ta hanyar ba su dukiyoyi da yanki na ƙasa da kyaututtuka kala-kala domin sayan wilaya ɗinsu da kuma eh, dabaru da fila da sauransu da sauransu suna cewa bikin siyasa da wannan ma'anar ba alhalin ba wai bai siyasa ya iya wa'annan abubuwan ga baki daya ma kowa iya sosai, sai dai ba zai yi ba ne shine abin da mutane ba su lura ba. To daga nan sai Malam ya ci gaba da bayani game da abubuwan da suka faru a lokacin yakin Siffin tsakanin shi da kawarici. ala kulli hal bayan yakin sissin to lokacin da imam ali ya kusa ya galaba kan muawiya sai suka fito da wata dabara irin wacce siyasar da muke magana a kai suka fito da dabara daga musafin alkur'ani ta hanyar amur ibn al eh, ya daga musafin alkur'ani akan cewa to duk a daina yakin a komo ya zuwa ga abin da alkur'ani ya ce eh, wannan za a iya cewa shine mataki mafi muhimmanci da ya kai ya zuwa ga kashe imam ali din saboda akan asasin wannan tahkikin ne aka kashe ali alaihi salam da daga takaitaccen Allah ya kai bayani ne nake nufi Amadu bin al ya daga mushafin al a filin daga shi kuma yana bangaren Muawiya ne sai ya ce to yanzu a komo in kowa da gaske ya komo ya zuwa ga abin da Allah ya hukunta jahilai da masu saukin tunani daga cikin mabiya a yi alaihi salam sai suka ce Amir ya faɗi gaskiya gaskiya ne a zo ga alkur'ani da yana ya fa alkur'ani ko da hukuncin Allah sai Imam Ali alaihi ke ce musu ai ni ne alkur'ani din ne magana ne motsi ne tafiya ni ne alkur'ani a aikace ne rai na fi su sanin wancan alkur'ani da suka ɗaga wanda ya shi rubutu ne da tawa da akan waraka kuma su ne da dabara suke so su yi ta yaki da kuma ta siyasa domin su yaudari mutane amma ina su wa'annan mabiyan shi kan ba su gane wannan abin da yake nufi ba suka sai ya zama yanzu ya koma yana yaki na cikin gida suka ɗaga ta kubba aka za su kashe shi idan bai karbi cewa ya koma zuwa ga hukuncin da alkur'ani ya yi ba saboda haka akan dole a lura da wannan akan dole imam ali dole yanzu ya hafiye cikin bakin gizo dole aka ce to a je a yi tahkimu suka ce to a kai zartar a kan a samu mutane guda biyu daya a bangaren imam ali daya a bangaren muawiya aka zaɓi eh, abu musa al'ashari da kuma shi amur ibn al'as abu musa al'ashari a gefen imam ali alhalin cewa shi da baki kayan shi biye shi ba tana da imam ali don bane sun so su samu na ibn abbas ko hassan dan ali ko wasu amma aka ce a karba saboda haka da kashe dole ta zama abu musa al'ashari a kasa da kuma amur ibn al-as a gefen shi muawiya din da karshe suka shiga da suka shiga cikin bukka da nufi yarjejeniya sai suka fito da hukuncin cewa uh, da imam ali da mu'awiyar kowa ya sauka daga mulki bu musul ashar ya sauke imam ali daga mulki daga shugabanci da halifanci shi amur ibn al-as sai bai daga akan abin da aka yi ta a akai ba sai ce to shi ya tabbatar da mu'awiyar akan shugabanci asali na biyu kenan na rigima din daga karshe imam ali ya ce ai ba abin da aka fi a nan ba amma dole suka lalace wannan ɗin kayan wani alkawari ba a sabawa sai an kai wannan lokacin da aka ce wata da ko su ainihin mutanen imam ali alaihi salam wanda suka tilasta shi akan ya zama cewa ya karbi take daga baya lokacin da suka gano akan cewa sun kuskure sai suka matsa mashi kuma akan cewa yanzu ya ce ya fasa to sai imam ali sa ke ce musu ba haka ake ba masu daraja ba su mutunci su kan tsaya ne akan alkawarin su idan su daga sun haka ya fi jiriya ko mun dacinta dole za haka za a tsaya daga nan shikenan sai suka ce ashe dama yana shakka cewa shi shugaba ne kenan to wannan ya kafirta shi sai suka ce ya kafirta tun da ya shakkan cewa dama tun farko shine shugaba saboda haka sai suka koma gefe suka ce imam ali alaihi salam ya yi ridda to bayan wannan abin ne sai suka yanke a kan cewa yanzu eh, dole su kashe mutum uku suna ganin matsalan duniyar musulmi ga baki ɗaya matsala ce ta mutane guda uku ita ce matsala ɗin mu'awiya ɗan abu sufiyan da amur ibn al da kuma imam ali alaihi salam wasu su ana ce musu khawarij waɗanda suka fita daga ba'an ali alaihi salam wanda da ya yaƙi wasu daga cikinsu a naharawan nan wayanda suka rage ne suka kashe shi ɗaya daga cikin su shine abdulrahman ibn muljam na biyu shine hajjaj ibn abdullah as sannan na uku shine wanda ake sanin shi ahmad ibn bakr at-tamimi wanda shi mawala ne na banu taym shi asali ba daga cikin su yake ba wayannan guda uku su ne suka haɗu a ɗaya daga cikin ra'ayoyi kenan akwai ra'ayoyi daban-daban ɗaya daga cikin ra'ayoyi shine cewa wa'annan guda uku su sun haɗu ne a ƙarshen kansu ba tare da taimako daga wace ba ba wani ne ya sa musu fikiran ko suna nan ba kamar yadda ya zo a cikin siratul imal ibn ashar na asirin hashim al-ma'ruf al-hasani saboda sai kowanne daga cikin su uku suka ɗauki suka ɗaya daga cikin wa'annan guda uku din abdurrahman ibn muljam ya ɗaukar mutum shi alkawarin cewa zai kashe imam khalil alaihi salam hajjaj ibn abdullah ya ɗaukar makan shi ya kashe muawiya sannan na uku ɗin ya ɗaukar makan shi ya kashe amr ibn al kaɗai da cikin ra'ayoyi suke amma akwai ra'ayin da ya tafiya zuwa ga cewa saboda ana tambayar me yasa to ya zama imam ali kawai aka kashe daga ƙarshe su sauran ba a kashe su ba sai ya zama akwai nazarin masu yawa wa'inda suke tafisun su ba zan iya yin shi ba a cikin wannan ɗan gajeren lokacin amma akwai wanda suka tafi akan cewa kamar Ash Ash'ad ibn Qais ya taimaka ma Abu samar ibn Muljam a wurin kashe Imam Ali dan sannan wasu suna tafiya ma akan cewa wasu mutane daban ne kamar har da shi Muawiya dan ko Amr ibn al-As da sauransu amma a takaice akwai lokacin da shi Ash ibn kais din ya taɓa zuwa ya samu Imam Ali akan wata mas'ala kamar yadda Abul Faraj al-Isfahani yake yarwaito a cikin littafin shi cewa lokacin da ya je wurin imam ali dan imam ali ya gaya mishi magana mai kaushi saboda haka sai ashas in ya fusata sannan yake ce mashi eh, zai mashi lahani to lokacin da ya gama mali zai mashi lahani sai imam ali alaihi ke ce mashi abil mauti tuhawwifuni wa tuhaddiduni fa wallahi ma ubali qa'tu ala al maut aw waqa'a al maut alayya yake ce mishi ya kai ashas ibn al qais

هو أتى مسرعا جاء يسير مسرعا جاء Muna sake isar da saƙon mu ga dukkan musulmin duniya na zagayowar wannan rana ta baƙin ciki ta shahadar Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam da fatan Allah maɗaukin sarki ya karɓi dukkan ayyukan mu a cikin wannan wata mai alfarma musamman ma a wannan dare na 21 wanda ɗaya daga cikin darare ne na ƙadiri a cikin watan na Ramadan. saboda haka da wannan tunanin wasu suka tafi akan cewa shi asibin ya taimaka ma Abdurrahman ibn Muljam saboda akwai wanda suka rawaito ma akan cewa nan a masallacin Kufa din lokacin da Imam Ali alaihi salam ya zo sallah saboda za ta bayyana akan cewa a masallaci aka kashe imam ali alaihi salam kamar yadda annan aka haife shi aka abatul mu'azzama aka haife imam ali sannan a masallacin kufa aka kashe shi cewa lokacin da an ga ash'as din tare da abdurrahman ibn muljam ash'as na ce mashi kai sauri kai sauri baka isar da manufarka saboda kada alfijir ya fallasa ka wato kai sauri kafin safiya ta mutane su gane cewa ga abin da kake so ka yi saboda haka lokacin da imam ali salam ya shigo cikin masallaci a nan ya kira asala asala ya kabbara sallah mutane suka bi shi a cikin sallah din sha tara kenan sha tara ga watan ramadan shekara arba'in bayan hijira wanda kuma dama a wancan ra'ayin su uku din sun yi ittifaki ne akan cewa za su kashe wa'annan guda uku ne a dare ɗaya a kuma sa'a ɗaya za su tafi garuruwansu su je su same su to daren sha tara ga watan ramadan lokacin da imam ali alaihi salam ya zo zai sallah din akwai waɗanda suka ga ashraf yana shajja'a yana karfafa shi shi abdurrahman ibn a akan ya kashe shi to kuma kamar so biyu aka sani ne a kashe imam ali alaihi salam nan akwai wanda yace ya ji mu magana yana cewa al hukmu lillahi la laka ya ali saboda wannan shine shi'arin khawarij cewa inal hukmu illa lillah hukunci na Allah ne kawai shi abdulrahman ibn muljam shi ya kashe imam ali alaihi so biyu aka sare shi sari na farko ba a sami imam ali ba to sari na biyu din shi ne wanda abdulrahman ibn muljam yi. kuma ya sare shi ne a tsakiyan kanki lokacin da yake ya taso daga sujada a raka'a ta eh, biyu ya taso daga sujada daga cikin sallah din sai abdulrahman ibn muljam ya sare shi a tsakiyar shi. a lokacin da yake akwai mutane a masallacin sai suka yi kokari suka zo ga baki sai suka kewaye abdulrahman ibn muljam da ɗayan wanda ya mashi sara ta farko din suka kama shi shi ɗaya na biyun an kashe shi amma Abdurrahman ibn Muljan shi an rike shi lokacin da aka kama shi din sai Imam Ali alaihi salam yake cewa eh, rai da rai an nafsu bin nafs in ana mitu faqtuluhu kama qatalani wa in salimtu ra'aytu fihi ra'ayi yana cewa rai da rai amirul mu'minin aka sara haka kashe amma imam ali na cewa ci tsakanin shugaban kasa shugaban musulmin duniya da kowane mutum kowane mumini kowane musulmi a cikin mutane saboda haka rai da rai dan an kashe shugaban kasa baya nufin kenan cewa sai a ja tattaro mutane ga baki ɗaya su ma a kashe su a'a wanda yake son shi za a kashe shi yake cewa idan na mutu ku kashe shi shi kadai kamar yadda ya kashe ni in kuma na kukuta idan na warke to ni zan ga abin da ya kamata in yi mashi a kulli haka ne mai imam ali alaihi salam eh, likitoci aka mafi wanda ya fi hazaka a cikin likitocin gaba ke ana ce mashi asir ibn amr ibn hani lokacin da ya dubi saharar da aka yi ma imam ali alaihi salam din shi kenan kawai sai ya ce mashi ahid ahdaka ya amiral mu'minin ka faɗi alƙawuran ka kai wasiyar ka ta ƙarshe ya imam ali fa inna darbatan la'in kad wasalat umma ra'sik saboda sarar da wannan eh, la'anan nan yayi maka ta kai asalin kanka ta ratsa kwakwalwarka kuma dafin ya riga ya kai can saboda haka ba za ka rayu ba bayan wannan to a lokacin imam ali alayhi sai tattara 'ya'yan shi ya masu wasiya da riko da igiya Allah subhanahu wa ta'ala da kuma abin da musulunci ya zo da shi na kyawawan ɗabi'u da kuma kyautata ma fakirai da miskinai a cikin wasiyyar imam ali din alayhi salam akwai inda yake can da zan karanta Allah Allah fil fukara wal masakin wa ashrikuhum fi ma'ayishikum ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah dangane da fakirai da miskinai ku yi muku tarayya da su a cikin rayuwarku ku shigo da su cikin rayuwarku ku musharaka tare da su ku Allah Allah fi ma ta aymanukum yana hada ku da Allah ina haɗa ku da Allah cikin abin da damannin ku suka mallaka fa inna rasulallah domin hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi akhiri ma ausa bihi ƙarshen abin da ya wasiya da kala ya ce usikum bi dha'ifain mimma malakat aymanukum ina muku wasiya da rauna na guda biyu da mata kenan da bayan ku ku yankin ku inda hannayen ku na dama suka mallaka manzo Allah ya tarkizi akan yin wasiya dangane da su saboda ka shi ma Imam Ali ya sa wasiya akan aina, wa ma ba ya kure ci gaba yana cewa shi Imam Ali Dan. qulu lin nasi husnan kama kuma ku yi mutane ke kyawun magana in za ku yi magana mutane gaba ɗaya ba musulmi kawai ba lin nas qulu lin nasi husnan kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya muku umarni wala tatfiku al'amra bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kuma kada ku bari umarni da kyakkyawa da hanyar daga mummuna fa ya tawalla zalika ghayrukum sai ya zama wasu ku ne suke yin wannan kenan in baku wa tad'un fala yustajab lakum ya zama za ku dinga addu'a a lokacin kenan ku roki Allah sai ya zama za a amsa muku saboda kun ba al'amarin da aruma na al'amuka kamar yadda abubuwan da suke faruwa a yanzu su ma darussa ne wannan saboda mutane sun yi iltizami da dokokin Allah sai ya zama an sallala musu wasu ta akan su suna kiran Allah Allah baya amsa musu wa alaikum bit tawazu'i wa tabazul kuma kashedin ku ina horon ku da kankan da kai da kuma bazalar da dukiyarku domin aikin Allah wa iyyakum wattaqafa wattafarruq sannan ina muku kashedi kashedin ku akan cewa kada ku yayyanke ma junan kuma kada ku rarrabu kada ku juya ma junan baya kada ku rarrabu ku zama tsintsiya madaurin ku daya wa zama al'umma ga baki ɗayanta alufa guda ɗaya ba hawanu alal birri wa takwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan kuma ku yi kimiyya akan nagarta da tsoron Allah kuma kada ku yi kimiyya akan sabo da da gaba da juna. Akwanuna To da ƙarshe malam ya yi ishara kaɗan game da irin ayyukan da ya kamata a yi a wannan dare na 21 wanda ya yi daidai da ranar shahadar al Mu'mini alaihi salam inda ya fara da cewa. Akwai darare da Imam Ali alaihi ya kasance yana raya waɗanda suke baya wasa da su kamar yadda yake akan asasin wasiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikinsu su akwai daren Qadr. A 21 ga wata Imam Ali ya bar duniya wanda 21 ga wata tun yana daga cikin dararen kadar a itikadin da 23 shine dare na karshe daga cikin dararen kadar a itikadin imamiya. to yakan raya wannan daren kadar bai bacci da kuma daren nisu na daga sha'aban da kuma daren mab'as da kuma daren ili to a cikin wa'annan dararen ne lokacin da aka sare su ɗin bai daga ishirin amma 21 yana daga cikin wa'annan dararen guda biyu na kadar daren 21 da kuma daren ishirin da lokacin imam ali ya cika ya koma ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ya cika a ɗaya daga cikin dararen kadar sannan kuma a masallaci dama aka sare shi kamar yadda na faɗi lokacin da aka sare shi ma aka ya faɗi fustu wa rabbil ka'aba na rabota da rantsuwa da ubangijin ka'aba ah, wannan shine kaɗan daga cikin abin da nake so in faɗi akan shahadar Imam Ali wa assalamu alaikum wa rahmatullah جمال الكون بشفافه قلب مفتون بوصافه سحر معنا دفن وياك سحر معنا دفن وياك يا حدا kuma a nan shirin namu zai kawo ƙarshe sai a wata saduwar za ku ji mu ɗaki da ci gaban shirin da fatan Allah maɗaukin sarki ya karfi dukkan ayyukanmu ya karbi dukkan ayyukanmu a cikin wannan wata mai alfarma har ila yau ina sake mika ta'aziyata ga dukkan musulmin duniya na shahadar imamu ali bin abi talib alaihi salam godiya ta musamman ga sheikh hamza muhammad lawal malami a birnin kaduna ke tare da najeriya da ya bada gudunmawa a cikin wannan shiri namu na yau da nima madugun shirin da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu وقف حزين ببابك رجع أزورك يا حيدر رجع أزورك طول علي غيابك غيابك مترابك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 idan dai ba a manta ba a makon da ya gabata an ji cewa muhammad bayan da ke ji ciwon kai ya nufi wani gidan likita domin wa likita abinda yake damunsa da kuma neman magani inda likita ta rubuta masa wani gwajin jini to a yau za a ji cewa ya kammala wannan gwajin jini kuma ya kawo sakamakon ga ita likitan da ta tura shi wato likita ramizani sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda tattaunawa ta gudana tsakanin shi da likita ramazanin to amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki daya kamar haka. خوش آمدید برکا زوا بفرمایید بسم الله روز شکرنجیا به خاطر سبودا سردرد چیون خدمت شما رسیدم نی نا ایسو وجنکا کو وجنکی الان ینزو جواب سکمکو آزمایش خون گوجن جنی من آوردم نی نکاو یادم هست اینا نی بهتر یپی شده است یا چی؟ من بهتر شدم نی نسام سوکی ولی amma Ƙors Ƙwayar magani Sharbat Magani na ruwa Hanuz Har yanzu Man mi khoram. Ni ina cin Lutfan To Allah جواب سکاماکو آزمایش گوجی بدهید کبایر ببینم انگنی متشکرم نگودی مشکل مسئله خاص نه عادی دی چربی خون مسکن جنی خدا را شکر نگود الله من ندارم بانی کمی کدن نگران wanda ke cikin halin damuwa. Man budam. Ni na kasance. Cira. Saboda mi. Shomo shodid. Ku kun zama. Shomo هستید کو کونه جوان متشی سر حال می نشادی خوردن چی دارو مگنی داروها مگونگونه من ادامه می دهم نی زن چگبا من ادامه بدهم نی این چگبا بخورید کچی پس فردا جیبی اگر ادن شما نداشتید باکدا قطع کنید کدکتر kuma da labaran da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a gyara zama domin jin yadda ta wakana tsakanin Muhammad da likita bayan da ya isa gidan likitan domin kai sakamakon gwajin jinin da ya yi inda yake cewa likitan سلام خانم دکتر سلام خوش آمدید بفرمایید حالتان چطور است؟ خانم دکتر من پیروز به خاطر سردرد خدمت شما رسیدم و الان جواب آزمایش خون را آوردم بله یادم هست سردردتان بهتر شده است؟ بله بهتر شدم ولی قرص و شربت را هنوز میخورم لطفا جواب آزمایشتان را بدهید ببینم بفرمایید خانم دکتر متشکرم. مشکل خاصی نیست. چربی خونتان عادی است. خدا را شکر که چربی خون ندارم. کمی نگران بودم. چرا نگران شدید شما جوان و سرحالید خانم دکتر خوردن داروها را ادامه بدهم؟ بله تا پس فردا داروها را بخورید اگر سردرد نداشتید خوردن دارو را قطع کنید متشکرم خانم دکتر to madalla bayan da aka saurari wani tattaunawa kamar da ta gudana a cikin harshen farisanci tsakanin muhammad da kuma likita yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa din da tarjamarta a cikin harshen hausa. سلام خانم دکتر سلام علیکم مالا مالکتا سلام خوش آمدید بفرمایید حالتان چطور است؟ علیکم السلام زوا بسم الله یا یا ککی؟ خانم دکتر من پیروز به خاطر سردرد خدمت شما رسیدم و الان جواب آزمایش خون را آوردم مالا مالکتا نیک شکرن جیا نایسو و جنکی سبودا چیوان کی ینزو نا کاو میکی سکامکون گزن جنن بله یادم هست سردردتان بهتر شده است ای اینا چنه چیوان کنکا یای سوکی بله بهتر شدم ولی قرص و شربت را هنوز خورم. ای na samu sauki. Amma har yanzu ina shan ƙwayoyin magani da maganin ruwa. لطفا جواب آزمایشتان را بدهید ببینم دو الله بانی سکمکن گوجن جنین انگنی بفرمایید خانم دکتر بسم الله مال متشکرم مشکل خاصی نیست چربی خونتان عادی است نگودی بابو وتا مسئله مسمم مسکن جنینکا دیدی کی خدا را شرش که چربی خون ندارم کمی نگران بودم نگود الله دیزما، ya zama bani da matsin jini na ɗan چرا نگران شدید؟ شما جوان و سر حالید. saboda می کدامو کی matashi ne خانم دکتر خوردن داروها را ادامه بدهم مرا ملکتا این چه گبا دا شن بله تا پس فردا داروها را بخورید اگر سردرد نداشتید خوردن دارو را قطع کنید ای har zuwa jibi ka ci gaba da shan magunguna. Idan baka da ciwon kai, ka dakatar da shan magunguna. متشکرم خانم دکتر. Na gode, malama likita. da la to jama'a masu saurare an daji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma likita Ramazani. Idan Allah kai mu a shirinmu na gaba za a ji yadda ta kaya bayan hakan. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka kasance a cikin wannan shiri. Musamman Malama Julai ta ɗauki shirin fefe ne Abdullahi Salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. tarbiyyar iyali masu sauraro mu da haka, kuma barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyar iyali shiri da a cikinsa muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radion boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da ke cikin wannan shiri na wannan mako yara a cikin shirin namu na yau mu ci gaba ne sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran haidar center for islamic propagation da ke birnin kano inda zai tashi kan marhalolin yara manyan gobe alama bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad yaro yana da marhaloli daban-daban dan shekara ɗaya biyu uku marhalarsa tana bambanta da ɗan shekara hudu biyar shida bakwai kamar yadda ɗan shekara bakwai marhalarsa ta saba da ɗan shekara takwas tara goma duk da marhalolin suna tafiya ne a hankali ta yadda za mu ga marhalolin suna cancanja da kansu lokacin da yake girma shari'a ta kasa shekarun gida bakwai guda uku bakwai na farko bakwai na biyu bakwai na uku sai dai a shekara bakwai na uku daga shekara goma sha hudu kenan zuwa shekara ashirin da ɗaya shekaru ne na samartaka shi ya sama a shekaru bakwai na farko yara suke sarakuna a shekaru bakwai na biyu suke zama bayi a shekaru uku na ƙarshe suke zama wazirai aikin waziri shine ba da shawara idan ya kasance sarki a yi masa hidima amma idan ya koma bawa shi zai hidima za a aike shi za kuma a ladabtar da shi idan ya wani laifi za kuma a gasa shi sosai da tarbiyya kyakkyawa a waɗannan shekaru domin yana zama shekara goma sha hudu ya iya zama waziri ya iya zama zai iya ɗaukar nauyin gida da ma al'umma amma fa domin samun wannan tarbiyya ta ci gaba ta zamanto ta ba da 'ya'ya da natija mai kyau yana buƙatar a samu tsari mai kyau waje mai kyau lokuta masu kyau da mutane na gari a kewaye da shi da yanayi mai dacewa domin samun wannan tarbiyya da kuma renon hankalinsa da zuciyarsa da kuma marskansa baki ɗaya domin su samu ilimi su sami ƙwarewa a kan fagage daban-daban sannan ransa ta kasance ta harsunawa kamalar da Allah subhanahu wataala yake son ɗan adam ya kasance tattara da ita wannan yana nufin kenan samar da mutanen da za su iya bashi tarbiyya samar da mutanen da za su iya renansa wanda su daman can an riga an rene su idan ba a reni mutanen ba idan ba su da ƙwarewa ba za su ba yaron komai ba sai shirme idan ba a samu wannan ba ba za a samu kyakkyawar amsar cewa me yasa ake haihuwa me yasa ake samar da zuriya me yasa da buƙatar samar da 'ya'ya a cikin al'umma wannan tambayar ba za ta zama tana da ma'ana ba in ba a samu wannan a tarbiyya mai kyau ba ita kuma tarbiyya mai kyau ba za ta samu ba sai idan an samu waɗannan abubuwan da suke taimakawa kuma suke zama sharaɗi kuma rukunai wajen samun tarbiyya dole a samu wuri mai kyau lokaci mai kyau yanayi mai kyau mutane da suke da tarbiya wanda za su ba da tarbiya wanda su ma suna da kwarewa kan wannan fage daidai gwargwadon yadda suka iya daidai gwargwadon abin da za su bayar sai ta tunani da zuciya da hankali da maruskai da rai na yaron domin su zamanto a shirye suke su karbi wannan tarbiya waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci sosai yara abun kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radio BOH karkashin Hausa TV a nan binin Tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan sahihan matakan da ya kamata a ɗauka wa yara. Wannan kuma ya kasance ne sakamakon al'umma ɗin kowa yana dogara da abin da ya gada na al'adu wajen ganin ya tarbiyyantar da yaransa. al'adunsu suka fi tasiri sosai amma ƙwarewa ta musamman ba kasafi ake samun ta ba wajen masu ba da tarbiyya ga yara don haka ne ma za mu samu cewa wasu lokutan yanayin rayuwa da yara suke shiga shine yake ayyana tarbiyyarsu musamman ma al'ummar da take za ta haifo yara ta suke su a titi kuma aƙidar komai a jingina shi da Allah ba ta ɗaukan mataki ba ta yi ƙamari a cikin al'umma irin tamu saboda haka ba mai tunanin yara nawa ya kamata in kawo waɗanda zan iya ɗaukar nauyinsu wayanda zan kula da rayuwarsu cikin sauƙi zai ce maka Allah ne zai ciyar da su Allah ne zai shayar da su Allah yana nan amma Allah yana nan don me yasa ba kwanta ba ɗaki ka kulle kofa ka ce Allah yana nan saboda haka dole mutum ya tunani ya ga cewa wani irin yara ne zai iya ɗaukar nauyi domin ya kawo su yawanci sau tari wasu kwaɗayin jima'i yake sa su sai ta zubo yara mafi yawa abin da ke faruwa kenan shi dai ya samu gamsuwa shi kenan ba ruwansa da natija ko nawa ce kuma koya za ta kasance wani yana daga cikin abin da yake ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya haifar da yara barkatai da rashin kula da tarbiyyar su wani lokaci za mu ga cewa al'ada ce kawai wani lokaci kuma a aƙida ce wayannan abubuwa suna taka rawa babba wajen samar da yara ta ci barkace ba tare da ɗaukar nauyi da kula da su ba. Yara wani jari ne babba da Allah yake ba mutum, suna ƙunshe da rayuwa da nishaɗi da kuma yiwuwar su karɓi ci gaba kowane iri ne ko ci baya kowane iri ne. Suna da ƙumaji da ƙoƙari da son motsi, haka yara suke, haka ma samari suke. wa lokaci sukan haɗu da yanayi mai kyau wa lokaci sukan haɗu da yanayi mummuna idan suka girma suka kai matakin samari abin yakan ƙaru misali idan sun kasance cikin yanayi mummuna tun farko to lokacin da suka kai samari za mu ga sun gaji da karatu da makaranta sakamakon talauci ko shaye-shaye da ya rushe kwakwalwarsu ba za su iya ci gaba da karatu ba ko kuma samu yanayin zaman banza ko gudu daga gida ko zuwa wajen caca ko wajajen shaye-shaye ko kuma ma zama 'yan daba ko barayi ko 'yan kidnapping ko 'yan satar mutane sai an biya kuɗi su sake su ko ha'inci wani lokaci ma har da shishigi da ketare iyaka wani lokaci har fyaɗe da abubuwa daban-daban da ba za su lissafta ba wanda sakamakon sakamakonsu nadama ce a duniya da lahira idan ya samu yanayi mai kyau har ya kai ga samartaka za mu gan shi babban hadafinsa neman ilimi da tsarkin niyya da san aiki da san ɗaukan nauyin gida da ɗaukan nauyin kansa da girmama manyan mutane da sauraron nasiha da kyakkyawan ladabi da juriya kan kowane abu da kuma san amfanar da mutane. masararo ga shi dai allama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa wakafi daga karshe muna yi wa alama muhammad hafiz sa'id da gordon haida santa for link propagation da ke birnin kano godiya ta musamman da wannan bayani a maimakon rajon boh da ke ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya na shirya na kuma gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yara ku biye ma iyaye ku bi malaman. Duniyarmu a yau. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke maso ƙarin bayani sannan daga ƙarshe mu jira masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da hare-haren ta'addanci da hamci Isra'ila ta sake kaiwa yankin Gaza da kuma sake barkewar yaƙi tsakanin amurka da kuma yemen a tekun maliya a cikin makon da ya gabata ne dai jiragen yaƙin kusa isra'ila suka kai hare-hare masu yawa a yankuna daban-daban a cikin zirin gaza da misalin karfe biyu na dare inda suka kashe falasinawa kalla 450 sannan wasu kimani dubu guda kuma suka ji rauni. kafin haka dai wato gwamnatin hamdukasar isra'ila ta dakatar da ɗabbaka yarjejeniyar sulhu tsakaninta da ƙungiyar hamas ta ranar goma sha tara ga watan janairun wannan shekara bayan an yi musayar ɗaruruwan fursunoni tsakanin ɓangarorin biyu sannan bayan dakatar da aiwatar da sulhu da ke tsakanin su yahudawan sun toshe dukkanin hanyoyin shiga zirin gaza sun hana shigawar abinci magunguna da dukkanin bukatun falasɗinawa zuwa cikin gaza na tsawon makonni a halin yanzu dai wa'annan hare-hare suna ci gaba kuma yawan falasɗinawa da suke shahada suna ƙaruwa wa'anda mafi yawansu mata da yara ne a wani bangare kuma ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen bayan da gwamnatin netanyahu ta hana shigar kayakin abinci zuwa zirin gaza na tsawon makonni ta ba da asarwar cewa za ta koma kan aikinta na tallafawa falasɗinawa a gaza aikinta na cilla makamai masu linzami kan jiragen ruwa kasar isra'ila wa'anda suke wucewa ta tekun maliya bayan wannan sanarwar ne dai gwamnatocin kasashen amurka da burtaniya suka sabonta kai hare-hare da suka saba yi a ƙasar yemen don tallafawa isra'ila ta ci gaba da kisan falastinawa a gaza don haka a hali yanzu dai yaƙi na ci gaba a zirin gaza tsakanin hamdukasar isra'ila da kuma falastinawa ko kuma mu ce hamdukasar isra'ila tana kisan kiyashewa falastinawa a gaza a yayin da jiragen yaƙin amurka da birtaniya suke ci gaba da kai hare-hare kan ƙasar yemen suna kashe fararen hula suna kuma wargaza gidajensu kuma wargaza gine-gine masu muhimmanci a kasar. har ila yau ƙungiyar la ta ba da sanarwar mayar da martanin hare-haren da jiragen yakin amurka da birtaniya suke ci gaba da kaiwa kan kasar ta yemen inda sojojin kasar suka cilla makamai masu linzami kan katafaren jirgin ruwan daukar jiragen yaƙi na ƙasar amurka a cikin tekun maliya kuma makaman sun fada kan jirgin ruwan har ila yau sojojin yemen sun ba da sanarwar cilla makam tare da amfani da jiragen da ake sarrafa su daga nesa kan wani jirgin ruwan yakin amurka shi ma a cikin tekun maliya sannan sun kai wasu hare-hare a kan sansanin sojojin hamji kasar isra'ila banda haka sojojin kasar ta yemen sun ce za su cilla makamai masu linzami kan wurare masu muhimmanci a hanzu isra'ila a wani labarin kuma gwamnatin ƙasar amurka ta bayyana cewa dukkanin barnan da sojojin yemen suka yi wa ƙasar tana dorawa wa jumhuriyar musulunci ta iran alhakin hakan don ita ce take ba da wa'annan makamai ga sojojin ƙasar ta yemen kafin haka dai a makon da ya gabata ne dai wasikar shugaban ƙasar amurka donald trump ta buƙatar jumhuriyar musulunci ta iran ta amince ta shiga tattaunawa da ita kan shirinta na makamashin nukiliya ta isa hannun jami'an gwamnatin ƙasar iran ko kuma ta fuskanci yaƙi idan ta ƙi amincewa da hakan gwamnatin jihar musulunci ta iran da ta ce tana nazarin wasikar sai dai tun kafin wasikar ta iso gwamnatin jihar musulunci ta iran ta bayyana cewa ba za ta amince da tattaunawa da gwamnatin ƙasar amurka kan shirinta na makamashin nukiliya ba sannan idan gwamnatin amurka ta kuskura ta kai hare-hare a kan cibiyoyin makamashin nukiliya na ƙasar ta iran to a shirye take ta mai da martani tare da rukunin wa'annan yaƙe-yaƙe da kuma barazanar ƙara faɗaɗa shi a gabas ta tsakiya ƙasashe da dama a duniya sun allah wadai da hare-haren da amurka isra'ila ta sake farawa a kan falasinawa a zirin gaza sun kuma bayyana da hamdukasar isra'ila take yi a gaza kisan kiyashi ne wa falasinawa wa'anda ba sa dauke da makami majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da sabon yakin da hamdukasar isra'ila ta fara a gaza ta kuma bayyana hakan a matsayin laifin yaƙi a kwamitin tsaro kuma na majalisar ɗinkin duniya dukkanin ƙasashen da suke wannan kwamitin sun allah wadai da yakin da kasar isra'ila ta fara sai ƙasar amurka da kuma burtaniya wanda suka fito fili suka goyi bayan kasar isra'ila da kuma nuna cewa yahudawan suna kare kansu ne daga waɗanda suka kira 'yan ta'adda mai yiwuwa a wannan karon kasar isra'ila ta sake fara yaƙi a gaza ne don aiwatar da shirin shugaban ƙasar amurka donald trump na korar falasɗinawa daga gaza zuwa ƙasar masar sannan ya maida gaza wurin shakatawa ga yahudawa da abokansu daga ƙasashen yamma da kuma na yankin sannan ya zuwa yanzu dai muna iya fahimtar cewa yahudawan sun kama hanyar korar falasinawa daga gaza inda a tuni sun buƙaci falasinawa su fice daga arewacin gaza zuwa kudancin yankin inda daga nan za su buɗe masu hanya da ƙarfi zuwa cikin ƙasar masar sai dai yankin sina na kasar masar inda trump yake son ya maida falasinawan hali yanzu a cike yake da sojoji da kuma tankunan yaƙi na kasar masar wanda yake kan iyaka da asirin gaza da kuma haramci kasar isra'ila sai kuma bayan tsagaita wuta na ranar 19 ga watan janairun shekarar da muke ciki hamshi kasar isra'ila da kuma kungiyar hamas sojojin yahudawan sun janye makamansu daga zirin na gaza sai daga wani wuri da ake kira philadelphia da ke kula da kofar shiga zirin gazan wanda ake kira rafa don haka a halin yanzu dai muna jiran ganin matakai na gaba wanda amurka isra'ila za ta ɗauka bayan korar falasɗinawa daga arewacin gaza sannan ya zuwa yanzu dai sun shigar da makamai zuwa wurin nan da ake kira nazarim wato wani yanki wanda ya raba arewa da kuma kudancin zirin gaza sai dai a yakin da ke faruwa tsakanin gwamnatin ƙasar yemen a bangare guda da kuma amurka da kuma gwamnatin birtaniya shin za su yi ƙoƙarin mamayar ƙasar yemen ne wannan kuma sai abin da za mu gani nan gaba sannan barazanar da amurka take wa jumhuriyar musulunci ta iran zai kai ga faɗaɗa yakin kama yadda take ta nanatawa masana da dama suna ganin da wuya hakan ya faro masana suna ganin idan har amurka ta kai wa cibiyoyin makamashin nukiliya na ƙasar iran mai yiwuwa yakin ya ɗauki wani sabon salo don tana iya faɗaɗa zuwa sauran ƙasashen larabawa inda amurka take da sansanin sojojinta kasashen wa'anda suka hada da bahrain saudiya haɗaɗɗen daular larabawa iraki da sauransu saboda amurka tana iya amfani da wa'annan sansanonin sojojin don kaiwa jimuwar musulunci ta iran hare-hare wanda kuma kamar yadda muka sani jimuwar musulunci ta iran ta ce za ta rama don haka tana iya kai hare-hare kan wa'annan sansanonin amurka da suke cikin wa'annan ƙasashe makwabta sannan tabbas sojojin iran za su kai hare-hare na wa'adu sadiq na uku kan amshi isra'ila saboda mai da martani kan hare-haren da amshi isra'ila ta kai mata a ƙarshen shekarar da ta gabata inda ta kashe sojojin ƙasar iran har guda hudu firaministan mai ƙasar isra'ila benjamin netanyahu dai a lokacin da ya ba wa sojojinsa umarnin sake tada yaƙi a gaza ya ce ya yi haka ne don tilasta wa ƙungiyar hamas ta miƙa masa sauran yahuda wanda take tsare da su a gaza ba tare da sojojin hamdukasar isra'ila sun janye daga yankin philadelphia kamar yadda yarjejeniyar tsagaita wuta a tsakanin bangarorin biyu ta tanadar amma kungiyar hamas da ta ce ba za ta miƙa mata wa'annan yahudawa ba sai ta hanyar aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta da suka cima a tsakaninsu. banda haka kungiyar ta bayyana cewa netanyahu ya yi kuskure da ya sake ta da yaƙi don mai yiwuwa wa'annan fursunoni ba za su koma hannun danginsu da ransu ba hamas ba za ta kashe su ba amma sojojin yahudawa ne za su kashe su ta hare-haren da suke kaiwa falasinawa haka ma kungiyar jihadul islami wacce take rike da wasu daga cikin fursunonin yahudawan da suke rage a hannun falasinawan ta ce sake ta da yaƙi a gaza ba zai kai yahudawan gaba ba sai dai ya ƙara tabbatar da faduwarsu a gaban falasinawa da kuma iyalan wa'annan yahudawan wasu ƙungiyoyin falasinawa suna ganin natan yahu ya ɗauki matakin sake komawa yaƙi a gaza ne tare da yardar gwamnatin ƙasar amurka a yarjejeniyar tsagaita buɗewa juna wuta tsakanin yanzu ƙasar isra'ila da kuma falasinawa dai sun amince su aiwatar da yarjejeniyar bisa marhaloli uku amma a lokacin da aka kai marhalar janyewar sojojin amurka isra'ila daga yankin philadelphia kan iyaka da ƙasar masar sai yahudawan suka dakatar da yarjejeniyar sannan suka buƙaci hamas ta saki sauran yahudawan ba tare da ita ta aiwatar da wani abu ba masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.